Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin labarun mako wadda ni Victor Mataya zan jagoranta. Kamar yadda muka saba za mu kawo muku wayoyin manyan batutuwa da suka mamaye kafafen yaɗa labarai a mako da muke ban kwana da shi. Shugaba Bola Tinubu ya bukaci babban bankin Najeriya da ya dakatar da aiwatar da dokar haraji ta yanar gizo da ya ɗora kan 'yan kasa wacce aka fi sani da cyber security levy sannan ya bayar da umarnin a sake nazarin matakin Sai dai wasu kwararru suna bukatar a soke tsarin baki ɗaya domin babu dalilin ɗorawa 'yan ƙasa haraji a halin da ake ciki na matsin rayuwa. Mambobin kungiyoyin kwadagan Najeriya sun kargame ofisoshin hukumar kayyade farashin lantarki da harabobin kamfanonin rarraba hasken lantarki da ke faɗin ƙasar saboda karin kuɗin wuta. Hukumar Hizba da ke yaki da rashin da'a ta kama matasa maza da mata da laifin yin wanka tare a wani wurin shakatawa biyu bayan korafe-korafen da wasu mazauna yankin suka yi. Hukumar ta ce da zarar aka kammala bincike za a hukunta waɗanda ake zargi da aikata laifin, ta kuma yi kira ga iyaye da su sa ido sosai akan harkar 'ya'yansu. Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jinkai a Najeriya ya bayyana cewar kimanin yara miliyan 5.900 ne ke fama da matsanancin karancin abinci a Najeriya adadi mafi yawa a faɗin duniya. ya kara da cewar an samu rahoton cewar akwai yara 700,000 an kasa da shekaru biyar da ke fama da karancin abincin a jihohin borno adamawa da yobe ranar laraba ne kuma wani matashi ya cinna wa masallaci wuta yayin da ake sallar asuba a kauyen larabar abasawan karamar hukumar yazawa a jihar kano shafiu abubakar wadda a yanzu yana ɗaure ya ce ya aikata aika aikar ne domin nuna adawa da wadda daɗaɗɗiyar takaddamar danginsa a kan rabon gado kuma ya yi haka ne domin a saurare shi a lokacin hada wannan rahoto mutane sha biyar ne suka rasa rayukansu kungiyoyin kwadago na nlc da tuc sun fice daga tattaunawar da ake yi akan mafi karancin albashi a najeriya da ta kunshi bangarorin gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu shugaban kungiyar kwadago ta nlc joe ajero ya bayyana cewar ba da gaske gwamnatin tarayyar take ba a tattaunawarta da 'yan kwadagan game da sabon mafi karancin albashi. Kamfanin jiragen saman Emirates ya bayyana cewar zai ci gaba da ayyukansa a Najeriya tun daga ranar 1 ga watan Oktoba mai zuwa, inda zai fara zirga-zirga tsakanin biranen Lagos da Dubai a kullum. Sai dai har yanzu haɗaɗɗiyar daular Larabawan bata bayyana shawarar da ta yanke ba a kan baiwa matafiyan Najeriya bizar shiga kasar. Wata tawagar jami'an gwamnatin Amurka ta isa jamhuriyar Nijar da daftarin da ke ɗauke da fasalin da Amurka ke fatan ganin an yi amfani da shi wajen kwashe dakarunta daga Nijar. kamar yadda hukumomin mulkin sojan CNSP suka nuna bukata a watan Maris ɗin da ya gabata. Jamhuriyar Benin ta sake baiwa Jamhuriyar Nijar izinin wucin gadi domin soma dakan ɗanyen manta daga tashar jirgin ruwan sai mai bayan da a makon jiya shugaba Patrice Talon ya hana tankoki ɗaukan man da ya kamata Nijar ta fara shigar da shi a kasuwannin duniya. Marasa rinjaye a Majalisar Dokokin Ghana sun bayyana damuwarsu kan kalubalen da darajar kuɗin Ghana wato CD ke fuskanta da har yanzu aka gaza samar da mafita suna masu gargaɗin cewa lamarin zai kara ta'azzara. A ranar Alhamis ne shugaban Najeriya Bola Tinubu ya karbi bakuncin shugaban Senegal a fadarsa ta Aso Rock da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Shugaban na Senegal ya zo ziyarar aiki ne a Najeriya. Ministar Mata Uju Kennedy Ohane ta janyi karar da ta shigar a kan kakakin Majalisar Dokokin Jihar Neja, Abdulmalik Sarkin Daji a kan aniyarsa ta auren marayu ɗari daga mazaɓarsa. Da take zantawa da manema labarai, ministar ta bayyana cewa ma'aikatarta tare da haɗin gwiwar kakakin Majalisar Dokokin Jihar Neja da kuma sarakunan gargajiya daga jihar a halin yanzu suna gudanar da bincike kan shekarun 'yan matan domin sanin ko sun kai shekarun da aka kayaɗe na aure. Mai shari'a Evelyn Anyadi ke ta babbar kotun tarayya da ke Ilori ta yanke wa wasu 'yan China guda biyu hukuncin zaman gidan kaso na shekara guda a kan laifuffukan da suka shafi hakar ma'adinai ta barauniyar hanya da kuma mallakar ma'adinan ba tare da cikakken lasisi ba. Takaitattun labarun makon kenan sai wani makon idan mai duka ya kai mu. a madadin duk wanda suka dafa muka kawo muku wannan shirin ni Victor Matthias ke cewa a waye lafiya wasala